amma ba'd ya fara ko um, yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun mu da muke na alfiya ta iraki wannan shine karatun mu na takwas ko majalisi na takwas wanda mun tsaya a baiti na 28 a asahul kutubi asahul kutubil hadith daga baiti na 22 zuwa na 28 awwalu man kannafa fi sahihi muhammad wa khussa bi tarjih wa muslim ba'du wa ba'd al gharb ma' abi ali faddalu za law nafa' ولم يعماه ولكن ألا ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه أشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر والنشين بيتي من عشرين لتفصوه تبعي إن شاء الله بام تاشي أقعيه الزائد على الصحيحين شمبايا بخاري دا مسلم أقوي أنسل حديثي إن جنتتو أو أنسل ستفهم تشين زي كامان أتشم بيتي هدو زي كما يتي وخذ زيادة على الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخف بجمعه كابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل على على تساهل وقال فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبثي يدان الحاكما لما يميتها وخذ زيادة على الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي بجمعه نحو ابن بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي دان الحاكمة رمك أعلم المتاوى أما ذاني مراعاة المعنى نعم. وخذ زيادة على الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبسي دان الحاكم to wannan a cikin littafin musallar hadith ana cewa mazinnatul hadith as-sahih ko mazanul hadith as-sahih inda ake samun hadisai ingantattu mun dai dai kun ga an ce akwai al-bukhari da muslim to yanzu ga mana akwai sayyid ibn khuzaima da sayyid ibn hibban da mustadrak na imam al-hakim Allah ya ji da rahama ya taƙaita a nan ba wai don iyakacinsu kenan ba wa illa akwai al-muhtara na biya al-maqdisi sannan akwai al-muntaka na wannan na akwai al-muntaka na wannan eh na ibn al-jarud al-muntaka ibn al-jarud to sannan akwai al-mustakhrajat kamar mustakhraj abu awana ala sahih muslim da mustakhraj abu nu'aym ala sahih al-bukhari da mustakhraj al-isma'ili ala sahihain da sannan kuma wannan aljam'u bayna sahihain na al-humaydi sannan kuma wayannan da su ne abraz mazan al-ahadith as-sahiha to sai ke cewa wa khudh ya kai dalibi almajiri ka karbi ziyadatan sahihi hadisai waɗanda suke ingantattu ƙari akan sahihul bukhari da muslim waɗanda suka cika sharaɗan hadisi ingantacce id tunasihatuhu idan aka samu wani malami cikin jagorin malaman hadisi ya nassanta maka cewa hadisin ingantacce ne kamar abu dawud ya rawaito shi inganta shi ko tirmizi ya rawaito shi inganta shi ko nasa'i ya rawaito shi inganta shi ko da addara kutsini ko al-khattabi ko al-baihaqi ko su in har aka ce wani daga cikin wayannan malaman ya inganta hadisi ce ko baya cikin sahih bukhari da sahih muslim ka dauke shi a matsayin ingantacce istu aw min musannatin yukhaf yawwa <clears throat> to wannan aumin musannafin ittu nasihatu in aka nasanta ingancin wayannan shi hadisin nan imam sahawi Allah ya kansa da rahma <clears throat> a cikin fatawul muslim yake cewa kaza fi ghairiha idza sahha tariqu ilayhim kama idza wujida zalika an yahya ibn sa'id al-qattan wa ibn ma'in wa ghayrihima kamar a samu hadisi daga yahya ibn ma'in isnadin ya inganta zuwa ga yahya ibn ma'in ko kuma a samu daga wato yahya ibn sa'id al-qattan ko yahya ibn ma'in walam yashtahir lahum tasnifun khilafan ibn salah yace kaga su ba su da wani littafi da suka wallafa na ingantaccen hadisi amma in dai suka rawaito hadisi to zai wahala kaga hadisin nan ba ingantacce bane a amma shi ibn sala yana cewa a'a sai in malami ya wallafa littafi a ciki yayi bayanin cewa zai kawo hadisai ingantattu to wannan kuma shine ra'ayin Imam Nawawi a Allah ji kansa da rahama taba ibn sala to sannan sai yake cewa aumin min musannafin ko kuma in hadisin ya zo a wani littafi musannaf ba musannif ba yukhaf bi jam'ihi wanda aka keɗance wannan littafin aka ce za a tattara iya hadisai ingantattu to cikin wayanda suka yi wannan akwai misali na kamar misali ibn hibban abu hatim muhammad ibn hibban al-busti an gane ko الشافعي الحافظ القاضي الزكي wanda yake mai tsarkin zuciya mai fahimta mai kyan ƙwaƙwalwa da fahimta wanda imam al-khatib al-baghdadi Allah ya jikansa da rahama yake cewa kana fiqatan saftan fabilan fahaman fiqani saft fabilan ya fifici tsare kunsa fadlan kuma mutum ne mai wato fahaman ne mai fahimta Eh, imam al-hakim Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda imam zahabi ya nakalto a tarjamarsa a cikin tarjamar shi ibn hibban din a cikin siru alamin nubala yace cewa imam al-hakim yace cewa kana min aw'iyatil ilm ibn hibban yana cikin jakunkuna na ilimi wanda suka taskace ilimi fil fiqh wal lughati wal hadisi a fiqh da lugha da hadisi wal wa'd wa min uqala'ir rijal yana cikin mazaje da aka sani masu hankali to sunan littafin nasa a ibn ibn Khuzaima a ibn Hibban sunan littafin nasa at-taqasim wal anwa wannan at-taqasim wal anwa haka sunan littafin yake kuma ya ca kuɗa littafin a madadin ya shi a irin tsarin da za a iya gane shi a haddace to sai ya sha a wani tsari mai matakar wahala da farko sai ya fara da sai ya kasa shi zuwa kaso biyar shi imam bin hibban Allah ji kansa da rahama na farko sai ya fara da wato hadisan da suka zo da ma'anar umarni in ka duba za ga su hadisan ko da ke yanzu an tartibin ibn balaban an dawo an ta'arakta ba shi a bisa abuwab irin wanda aka saba a babul kitabu kaza kitabu kaza amma da shi kawai ya fara da hadisan awamir ne a nan sai da ya kawo babi babi nau'i nau'i nau'i ɗari da goma an gane ko sannan daga ba sai zo hadisan hani kar a yi kaza kar a yi kaza su ma a hadisan hanin sai da ya kawo nau'i ɗari da goma sannan daga nan na uku kuma sai ya kawo hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akhbar al-mustafa an mahtija ila ma'rifati labaran da manzo Allah sama ya bayar wanda ake bukatar a san su shi kuma ya kawo nau'i 80 sannan sai kuma ya kawo abubuwan da suke al'an halatta su su kuma anan ya kawo nau'i 50 sai na biyar shine ya kawo ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo nau'i 50 da baki ɗaya nau'o'i 400 ne an gane ko so an yi akwai tartibi daban-daban na shi littafin ibn sibban din kuma alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya sa an sami littafin ibn sibban din gaba daya yanzu yana nan akwai tartibin alauddin alfarisi kuma akwai wannan bi ne balaban da tahqiqin shek muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji da rahama to nahaw ibn hibban zaki to sai dai ibn hibban yayi tasahulanci sosai saboda bangaren abin da ya shafi kwarewarsa a wajen rijal kwararre ne tunda yana da littafi a asiqat yana da littafi kuma mashahir ulama al-amsar duka shi ma na rijal ne sikat to sai dai yana da wata ka'ida idan ya tashi yin tarjamar rawi to yana zuwa ya binciko hukuncin da aka yi masa a cikin littattafai na magabata idan bai samu ba in ya ga tarjaman mutum in an yabe shi to zai auna yaban ya fitar da hukuncinsa in an soke shi zai auna ya fitar da hukuncinsa idan kuma bai sami yabo ko suka a kan mutum ba ta shi a wurinsa kowa babu shi ta haife shi ne a matsayin siƙa don haka mutum in har ba a furta wani abu na matsalarsa ba to fa huwa sika to shi za aka ce to za ga da yawa yana wasaka majahil duk da cewa shek muallimi Allah ya abin nan bashar awwad a cikin takikinsa ya kawo eh, aujuh da yawa da suke nuna cewa dole a yi wa ibn hibban uzuri yawanci malaman da ya musu haka ana karkasa su na ɗaya dai ko dai malamin malaminsa ne ya san labarin malamin a wajen malaminsa ko yana cikin wanda suka ya rayu da su shi ya san wannan din ya kai a karɓa hadisinsa kawai magana ne ba a yi a kansa ba da sauran abubuwan da ya faɗa to ibn hibban kenan ya rasu shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya 311 muke cewa ko masu 11 a cikin shahararru wanda kawai lamba za ka ƙara shi yana da 311 abdurrazzaq ibn hammam as-san'an yana da 211 suyuti yana da 911 392 ko <clears throat> suyuti 911 kari tara da sha ɗaya abdurrazzaq sahibul musannaf 211 sai kuma shi kuma ibn hibban 311 Allah ya ji kansa da rahama نحو ابن حبان نحو نحو din saboda al'alamiya sai aka kawo shi aka abin nan az-zaki sai kuma al-imam imam imam aimma ibn khuzaimah abubakar ibn khuzaimah sunansa muhammad ibn ishaq ibn kuzaima as-sulami as-sulami as-sulami Allah ji kansa da rahama annai saburi al-faqih al-islami shafii shaykh ibn hibban shi malamin ibn hibban ne wanda ibn hibban da kansa yake cewa ma ra'aytu ala wajhi al-ardi man yuhsinu sana'ata as-sunani ko sina'ata as-sunani wa yahfazu wa yahfazu alfazaha as-sihaha wa ziyadatiha hatta ka anna sunana bai na ainihi gairahu. yace ni ban san wani mutum a duniyan nan da ya saura wanda ya san hadisai ya san ya san fassara hadisan ya san ingantattu yadda ka san an tattara masa hadisan duniyan nan baki ɗaya a idansa ba wanda ya fice ibn Khuzaimah wanda kuma lokacin da ya tashi zai tafi neman ilimi akwai abin al'ajabi a cikin al'amarinsa ya zai ya samu mahaifinsa ishaq ibn huzaima ya ce yana so ya je karatu a wajen kutaibatu bin sa'id ibn jamil ibn tarif abu raja al-baghalani almajirin malik wanda ke khurasan sai mahaifin nasa ya ce masa a'a baka haddace qur'ani ba sai ka haddace qur'ani tukuna yanzu zaka fara neman ilimin hadisi ya ce ya bazama sai da ije ya nemo ƙur'ani ka dai duba nemo ƙur'ani ba wai fa kawai ka tafi ne ka dawo shekara mai zuwa ba sai ta san da ka samu ya sai da ya haɗa ƙur'ani gaba ɗaya sannan ya dawo da ya dawo mahaifinsa ya ce da mahaifinsa to yanzu ba ina so a ba'an dama in tafi in je wajen kutai ba ta bin sa'id in yi karatu sai mahaifin nasa ya ce a'a sai ka bari sai azumi ya zo ka ja mu sallah mu je. sai da azumin ya zo ija sallah aka ji da ya ɓata ba sannan ya ce to yanzu ka tafi to sannan ya haɗa kayansa ya yi sallama da gida ya tafi kurasan yana zuwa ya tara ana jana'izar kutai batu bin sa'id to amma sai Allah saboda biyayya ga mahaifinsa da albarkar alkur'ani shi bai yi karatu bai yi karatun muwaɗa a wajen kutai ba amma kuma bai rasa ilimi a wajen wasu malaman da suka yi zamani da kusai ba har Allah ya sa ya zama imamul a'imma shi kadai ake gaya wannan sunan a zamanin a na yi kuskure ibnu kuzaima ne ya mutu shekara ta 311 shi ibnu hibba ya mutu 358 sai ku gyara 358 a 354 40 na yi kuskure 40 ne tarjama in kun koma ku duba tarjama a cikin sayar alamin nubala shi ibnu hibban zaka samu abubuwa na ban al'ajabi a cikin ajizi na goma sha shida imam zahabi ya yi tarjama ta allah ji kansa da rahama kuma ya yi kusan shafi na tun daga shafi na casa'in da biyu da uku da hudu shafi goma sha biyu har zuwa shafi na ɗari da hudu yana tarjamar ibnu hibban allah ji kansa da rahama yawwa to wabin kuzaima ta sai al'imam ibn kuzaima to me yasa ya fara kawo ibn hibban kafin ya kawo ibn kuzaima dalili saboda shi ibn kuzaima da ya wallafa littafinsa, sa katutan littafi ne to Allah cikin ikonsa sai ya bata dan abin da yanzu muka samu wanda yanzu yake hannun mu sahih ibn kuzaima bai fi kaso daya bisa hudu na littafin ba za a ga waɗanda suka yi can malaman dawa da tun lokacin da rubutun hannu suna rawaito sai ibn huzaima a rawaito mu kuma yanzu ba mu da shi a hannu har yanzu aljizul muhaqqaq zai fi qadarun rubu nasa ba nasallahu ta'ala an yassira lana man yukhrija lana wani lokacin sai an tafi can turai kila sai ga an samu nusakh din al-nusakhul khatiyya da ƙyar ake iya karanta su a gane su su, ilan aka sa su aka yi bincike aka yi bincike sai a ga sun kai shekara ɗari nawa tunda yanzu daban ibn kuzaima da duniya shekara kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kusan talatin da biyu rabansa da duniya kenan dubu da ɗari daya talatin da biyu So, ila yanzu da za a samu nuskar da ta shekara ɗari takwas ko tara kuma kun san da aka cutar da mu aka ƙoƙona mana abubuwa aka sassace mana turafinmu daga andalus sai ka je almaniya germany ko ka je ina ne adan ma Allah ya sa da aka samu aka mutanen Turkiya lokacin daular Usmaniya da suka daddawo da waɗansu abubuwan mai wani abin sai ganshi a Turkiya ake samu misali to yanzu sai ka din sai kaga akwai inda ma shiga ma aiki ne kafin mutum ya iya shiga to shi yasa sai ya kaddamar da Ibn Hibban kafin Ibn Khuzaimah ko kuma saboda ya masa daidai a waka shine shekana shek abdulkarim allah ya kara masa lafiya ke ta an ce ma ya yi haka ne saboda da nazam lama ba'ud bil harfin wahid haka yake ce da ba za a ce wannan magana ce ne nisa ba to ibnu khuzaima allah ji jikansa da rahama shi ma yana da littafinsa an buga shi a juzu'i hudu yana nan da inayar mustapha al'azami muhammad mustapha al'azami kuma bugun nasa ya yi kyau kwarai da gaske Allah ya ji kanta da rahama wa kuzai mata wa to kuma daga cikin littafan da suka wallafa hadisai ingantattu akwai al-mustadrak ala sahihain na imam al-hakim abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn al-bayy الضبي an أبو abu abdullah alhafizul imam siqa wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya wallafa littafin ne ba dan komai ba sai dan ya duba bukhari da musulun ya jarraba sharaɗin da ya sa bukhari da muslim suka yi wallafa littafinsu sai ga to ai wannan sharaɗan sun tabbata akan waɗansu hadisan kuma yana da amfani a ce an san su don haka sai zo ya yi ƙoƙari ya ce bari ya bibi hadisan ya staje ku ala sahi ala zo ya zo ya istidraki istidraki shine ya riki abinda bukhari da muslim suka bari ya hada su a waje guda Allah ya ji kansa da rahama ala tasahulin sai dai amma imam al-hakim ya yi sakaci sosai saboda a cikin littafin nasa akwai hadisan da ba ingantattu ba ne ba kuma ya kawo su ne a zuwan a sharaɗin bukhari da musulun ko a sharaɗin bukhari ko a sharaɗin musulun amma kuma ba ingantattu ba ne balma akwai hadisai maudu'ai amma kuma ya rawaito su irin sa hadisin awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyika ya jabir kuma wasu hadisan ma yana ji yana gani akwai hadisan da aka an taba zarafin sahabbai wanda ya ci a hukunta su akan cewa mawdu'ai ne amma saboda dama kana yuttahamu yuttahamu bitashayyu da aka wanda ya koma a cikin musnad in ka koma fada'ilu amirul mu'minin ali ibn abi talib zaka ga akwai hadisai ai wahiya da ya kawo kuma amma ya tafi akan sun inganta a bisa sharaɗin bukhari da musulun ko a shar'in ɗaya daga cikinsu misali kamar hadisin ana madinatul ilmi wa aliyun babu ha wannan hadisin hadisi ne wanda yake hukim alaihi bilwada ko bil bi annahu wannan mun yi majalisi kusan halka shida akan hadisin nan mun bibiye shi mun kawo isnad asanidin da turuk din gaba daya kuma gwargwado dai mun yi bayani wanda yake bukata sai nemi mala abba ya tura masa ana madinatul ilmi wa aliyin babu babu ha ai wa aliyin babu ha to <clears throat> da kuma hadisu tsayir wani hadisi ne shi ma hadisi ne maudu'i yana na akin al-mustadrak to don haka shi imamul hakim Allah ya ji kansa da rahama yayi tasahulanci to sai dai aka ce watakila abinda isa aka ga waɗannan kusakuran a ciki malami ne ya kawo ka'idoji ya ce zai haɗa hadisi to ai ba yana tafa ne kamar ko mu yanzu da muke yin karatun allo ai sai ka gama rubutunka sai ka ma a shanye allon ya bushe sannan ka zo ka ɗauko ka wasalci ko to haka hadisai ma sai ka gama tattara su ga baki ɗaya in ka tattara ka sai ka zo ka jera su sai ka zo ka sake bin su ka yi muraja'a ka cire wannan ka gyara wannan ka cire to ya fara aikin kafin ya gama sai ya mutu sai aka buga shi a haka to shi yasa sai suke cewa ikhtaramatul maniyatu qabla an yati qabla an yutim kafin ya cika aikin nasa sai Allah ya karbi rayuwarsa kafin ya tsaftace shi ya gyara shi wannan shine abin da malamai suke faɗa a game da shi suke nema masa uzuri abu sa'id al-malini Allah ji kansa da rahama ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-ansari al-harawi al-malini wanda ya shekara ta hudu da goma sha biyu wanda tsiransu da Imam al hakim din a mutuwa ba yawa ya Imam al hakim yake cewa ya karanta littafin gabaki ɗaya. ya ce na duba mustadarar gaba ɗaya ban ga hadisi ko ɗaya a bisa sharaɗin bukhari da musulun ba to amma <laughs> gaskiya malamai suka ce wannan magana da ya faɗa ba za a karɓe ta mu zafi a cikin siyar a alamin nubala ya yi faɗi wannan magana ya ce ya wallafa babban littafi mustadrak ala sahihaini sai dai kafin ya yi kusa kafin ya mutu kafin ya kammala ihtaramatul ya yace to ni nayi kokari nayi masa talhisi amma lakin ya'wizul amal shi ma talhisin nawa yana buƙatar an samu lokaci a sace duba shi shi yasa sai ka an ce rawahu hakim fil mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi wa wafaqahu az-zahabi duk da cewa wannan muwafaqar da imamu ake sa imamu zahabi yayi masa ba wai tasrihi ne na imamu zahabi ba na taɓa jin mal alkasim hotoro a matsayin matsayinsa na bahisi sosai a wannan fannin kuma lahu min alba'i ma yumkin an yusallam lahu hafizahullah ya faɗi wata magana game da abin da ya shafi talhisin imam al-hakim imam talhisin imam al-zahabi din al-mustadrak har idan ban manta ba yake cewa kuskure ne ma galibi a dinga jingina inganta hadisin zuwa ga imam al-zahabi istinadan ila cewa wafaqahu zahabi to kuma gaskiya maganarsa akwai kanshin gaskiya a ciki a ga duk wanda ya duba asalin talhisin imam zahabi din da kuma da yawa akwai hadisan da shi imam zahabi din yaskutu anha baya cewa komai amma kuma sai ai amfani da sukutun zahabi din a matsayin muwafaka shi sa shaykhul albani sake bibiyar muwafaqat na az zahabi din wani abin an ce wafaqahu zahabi shi kuma albani sai ce a walaisa kama kala wani abin kuma sai ce wa huwa kama qala shi sai kai an ce sahahu zahabi sahahu rawu al-hakim wa sahahu wafaqahu az-zahabi wal albani ko wa aqarrahum al-albani alaihim jami'an rahmatullah to imam az-zahabi a cikin siyar alamin nubala bayan ya kawo magana abu sa'id al-malini yake cewa hadhihi mukabaratun wa ghulub wallahi ce wannan tsabagen nuna wai wai dan a nuna hakim ba komai bane mukabara ce wannan ƙin gaskiya ne da kuma tsanantawa walaita turtubati abi sa'id an yahkum bi hadha ai kuma ba girman abu sa'id al ne a ce ya faɗa wa hakim wannan magana bal fil mustadrak shay'un kathirun ala shartihima ai ko in ka bibi um, mustadrak zaka samu hadisai da yawa a bisa sharadin bukhari da muslim wa shay'un kathirun ala sharti ahadihima da yawa wasu kuma a bisa sharadin bukhari shi kadai ko muslim shi kadai wala majmu'u zalika thuluthul kitabi wata ka tattara ma kusan kaso ɗaya bisa uku na littafin duk ingantattu ne in ma ala sharɗihi ma ala sharɗi ahadihima bal aqal ko kuma ƙasa da haka fa inna fi kathirin min dalika ahadithu fi zahir ala sharti ahadihima aw kilayhima wa fil batini laha ilalun khafiyya mu'athira wata kuma akwai hadisan da a zahiri sai ga ala shartil bukhari da ala shartil bukhari wa musulmi a zahiri amma kuma akwai illoli da dalilan da suke hana ai haka misali hadisin da abdullahi ibn a cikin isnadin akwai abdullahi ibn mubarak an sa'id al-jurairi abdullahi ibn mubarak rawahu bukhari wa musulmi sa'id al-jurairi rawahu bukhari wa musulmi amma abdullahi ibn mubarak lam yasma' عن الجريري illa بعد اختلافه su kuma bukhari da muslim sun tsane ruwayar jurairi ne wacce aka rawaito ta kafin ikhtilafinsa abu dawud yake cewa duk wanda ya riski abu abun nan ayyuba sikhtiyani kuma kaga ya ji a wajen sa'id to fasama'u anhu sahih wanda daga cikin marawaitan yake cewa la nakzibu wallahi innama sami'na an jurari ba'da ikhtilafihi to koda wannan marawaitin yana cikin ruwatul bukhari wa muslim in ya rawaito daga juraini in dai daga baya ya ji ba za wannan baya cikin sharaɗin bukhari da musa amma hakim zai iya kawo kai sai ala sharɗi ma misali ruwayar abu sha'asa an ikirima an ibn abba abu sha'asa imamu al-bukhari bai rawaito hadisinsa ba ko ɗaya amma musulun ya fitar da hadisinsa Ikirima kuma bukhari ya rawaito hadisin sa amma muslim bai rawaito hadisin sa ba to amma abu sha'sa an ikirma an ibn abbas shi hakim sai sai ala sharqi shaykhain an gani tare da cewa ba zai yi wannan duk isnadi mai irin wannan ba shi a bukhari ba shi a muslim an gane ko to da ire-iren wannan misali hushan ibn bashir siƙa ne zuhri siƙa ne amma ruwaya hushan ibn bashir an zuhri in ban da wa'annan hadisai guda hudun da muka faɗa kaga ba za ta zama a sharaɗin bukari da musulun sau ka a tarkibatul isnadiyya ma kanta bukari da musulun suna kulawa da ita to don haka yana ɗaya daga cikin abin da aka faɗa game da al'imamu alhakim allah ya ji kansa da rama <clears throat> to amma an yi saɓani a kan to shi imamu alhakim allah ya ji kansa da rahama da yake cewa ya wallafa sahihul bukhari a da sahih muslim ya wallafa mustadrak a bisa sharadin bukhari da muslim me yake nufi da sharadin bukhari da muslim wasu kace abin da yake nufi da sharadin bukhari da muslim yana nufin rijalu hadhihi al ahadith mukharrajun lahum fi sahihayn aw fi ahadihima musamman ma da yazo kan wani hadisi a cikin sai ce a cikin isnadin akwai abu usman sai ce wa abu usman laisa huwa nahari abu usman ɗin da yake cikin wannan hadisin ba shine abu usman an nahari ba walau kana huwa nahadiyya da shine abu usman an nahari da saboda shi zan inganta shi a bisa sharadin su to amma tunda wancan abu usman ɗin baya cikin rijalul ne dan haka bai sa inganta hadisin ba sai suka ce to ashe abin da ke nufi da shartihi ma rijaluhu ma kenan to in haka ne yayi kusakurai da yawa domin akwai asanidin da rijal din laysa mukharrajun lahum fi sahihan wasu kuma suka ce a halin mazajen ne yake irin halin mazajen da bukhari da muslim suka yi ya shi yasa dai suke cewa at'aba man ba'dahu ya wahalar da mutane imam al-hakim wa bil jumla ba ka takewa idan hadisi yana cikin mustadrak sai ka ji abin da malamai suka yi hukunci a kan an fahimta ko wa kal mustadraki ala tasahulin musamman saboda tasahulancin da yayi wa ƙala amma ya ce waye yawa yake cewa wa haifu ja'al wa haifu ja'al fi'il wa bamiru li wahidin wa mallahu maktoru ka ƙala au aklaktu lafuzar shekhi ma'uridu in lafnin salah hama. to ƙala ai ƙala ibn salah Ta na farko kenan wa ƙala ibn salah ya ce man fara da bihi duk hadisin da kaga hakim ne kadai ya rawaito shi ko kuma hakim ne kadai ya inganta shi ba tare da cewa an samu wani ya yi musharaka da shi wajen inganta shi ba to fa zaka hasan malam yuraddi illatin in dai ba kuma an samu wata illa ba to wannan hadisin insha Allah ba zai gaza hadisi hasan ba kamar yadda shi al-Imam Ibn Salah ya faɗa a cikin muqaddima wanda kuma imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-irshad da at-taqrib afwan sannan kuma da ibnu jama'a badruddin ibnu jama'a al-jama'ili al-maqdisi Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi bayan nan kuma da kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa da hadisin da hakim ya inganta shi kuma baka samu muwafaqar wani malami ba amma baka kuma samu wata illa a zahiri da za ta iya suka akan wannan hadisin ba to fa za ka hasanin wannan hadisin ba zai kasa da hadisi hasan ba malam yurad illatin in dai ba an iya yin raddin sa da illa ba wal haqu to amma badr din ibn jama'a a cikin al-manhal rawi fil hadis an-nabawi wanda shi ma ikhtisar ne na muqaddimar ibn salah hmm. yake cewa abin da yafi dacewa kada a dogara da wannan ka'idar an yi bi ma ya liku a kalli hadisin kawai a canja masa hukunci a masa hukunci da abin da ya dace da shi an gane ko to wannan ibnu tasahul dinnan ya nuna hakim ne kenan sai ce wal busti da ka bar hakim a cikin waɗannan mutanen da aka ambata ka zo kan al-ibn hibban al-busti to yudanil hakima za ka ga shi kuma yana kusa da imam al-hakim a wajen tasahulanci busti ɗin gari ne bust wanda ƙauye ne a garin kabul ƙauye ne a garin kabul wacce take tsakanin India da sijistan kamar dai afghanistan kenan a yanzu an gane ko yudani yana kusa da alhakim imam alhakim a wajen tasahulanci walbusi yudani alhakima to ina ganin sai mu bashi a haka da fata abin da fasari Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala